إنك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin biyar ko na'am ga watan goma sha ɗaya watannin Allah subhanahu wa ta'ala masu kirga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya cikin yardar Allah muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na fikful malikiya littafin arisala risala na ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullah muna cikin jami'u fi sala wato babin da yake tattaro mana waɗansu matsaloli wanda suka shafi sallah a darasin da ya gabata a darasin da ya gabata mun tsaya daidai inda malam ya fa in tura zalika minhu fa huwa ya huwa ya tarihi kasiran aslaha salatahu wa lam yasjud li sahwihi ina tsammanin nan muka tsaya muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ko in ce daɗin godiya tare da sa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Allah ya fahimtar da mu da ba mu fahimta ba ya ganar da mu wanda ba mu gane ba ya sanar da mu wanda ba mu sani ba ya ba mu ikon aiki da abun da muka karanta muka fahimta muka gane muka san shi Allah ya tabbatar da mu kan turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwarmu ya arzuta mu da ikhlasi a cikin dukkan ibadunmu ya kare mu daga dukkan sharrin shaiɗan da shaiɗanu. wa man qama min isnataini mutumin da ya miƙe daga raka'a biyu in an yi raka'a biyu zama ake yi don yin tahiya sannan a miƙe da yi raka'a biyu sujudarsa ta ƙarshe a raka'a biyu ɗin? maimakon zai zo ya zauna kama sai ya miƙe to yanzu mai ake buƙata a gunsa tun da ya tuna malam yake Raja ya dawo malam yi fari il'arba biya daihi wa rubbataihi matuƙar bai rabu da ƙasa ba da hannayensa da gwiwowinsa ya yunkuro zai yi sama kila gwiwowin sun bar ƙasa hannun na dafe sai ya tuna aka ce to ya koma ya zauna don yin wannan tafiya. to idan ya riga har ya rabu da ƙasafa malam ya ce faɗi za fara faha idan ya riga ya rabu da ita ƙasar fa to tamada ya zarce kawai ya ci gaba ya iso sama walam yarji ba zai dawo ba to malam idan aka yi haka menene hukuncinsa a sallar sallarsa kenan wannan raka'ar tana nan eh to ya za a yi sallar wata da qabla salam in ya gama sallah sai ya yi domin an samu yaki sunnoni manya har guda biyu zaman tahiya da tahiyar an rasa su a wannan sallah ka tantance a yi mata sujuda guda biyu li islahiha don gyara ta an fahimci wannan dama an ce wa manna ƙasa shay'an fi salatihi wa man da shay'an fiha sajada ba'da sajada ba'da salami wa man naqasa shay'an sajada qabla salami matukar abinda mutum ya rage din ya kai sunna mai karfi ko sunnoni biyu banda in mustahabbi ne kamar yadda ya gabata kamar kabbara ɗaya ko sami Allahu liman hamidahu da abin da ya kama da su wa man zakara salatan to mutumin da ya tuna da wata sallah bai yi ba fa yanzu kawai ne ka tuna ba kai la'asar ba sallaha abinda za ka yi kawai ka sallace ka. mata ma zakara a duk sanda ka tuna ala nahwi ma su a yanayin da ka kubuce wa mutum a haka zai sallace ta karka ce tun da daddare ne za ka bayyana karatun a'a la'asar karatun ba a bayyanawa yanzu ma ba a bayyane za ka yi ba a'a lokacin muna gombe ne muna kan hanyar dawowa a can sallar ta ce mini kuma ƙasaru ne to yanzu sai ka yi ta kasau. ba za ka ce bari ka yi ta rasa a hudu ba don a gida ne ala na hawi ma fatar ka a irin yanayin da ta kubuce maka in ka na tabariya قضاها حضرية وإن كانت سفرية kabaha سفرية Idan sallar zaman gida ce ko da kana kan hanyar bulaguro ka tuna to in za ka biya ka raka a hudu ne kuma ko da a gida ka tuna sallar da ta kubuce maka a cikin bulaguranka, in za ka biya saraka raka a biyu ne kuma sallar isha ka tuna ba ka yi ba ko da da rana ne bayyana karatun ake yi haka asuba haka magariba wuri biyun farkon duka bayyana karatun su ake haka kuma idan za ka biya sallar zahar la'asar ko da da daddare ne kuma asirta karatun ake yi to idan yanzu na tuna ban yi la'asar ba gashi na yi magari ba, sai in yi la'asar kawai sai in yi kirimi sisi in zauna sai isha in yi isha ban yi tartibi ba don an san sai an yi la'asar ake magari ba, to ni kuma na yi magari ba ne na tuna ban yi la'asar ba to sai in yi la'asar ɗin sun ma'ada ma kana fi wakati sai ka sake wannan sallar da lokacin ta bai wuce ba ina fata na gane amma idan da wanda kai din baka tuna waccan ba sai da wannan din lokacin ke wuce sai ka tuna to sai ka yi waccan din wannan ba za ka sake ka ba amma tun da lokacin ta bai wuce ba sai ka yi waccan fa'ita to yanzu wannan hazira tun da lokacin ta a halarci har yanzu sai ka sake ka ina fata an gane wannan shi yasa yake fi wakati ya sake wannan sallar da yake cikin lokacinta mimma salla Min mimma falla daga abin da ya sallata sai ya sake ta da ha ai ba fa’ita fa'itati kuna ganewa bayan waccan da ta kubuce tun da ka yi ta to sai ka sake wannan din a yanzu kun gane wannan wa man alaihi salawatun malam ce duk wanda yake da kalloli a kansa wa man alaihi salawatun wanda duk yake da salloli a kansa kasiratun da yawa an samu matsala sai mutum salloli da yawa suka kubuce masa kuma ya san da su ba man su ba yana sane da cewa ana bin shi bashin salloli kaza to sallaha fi kulli waqti kowane lokaci ka biya su an yi wani lokaci da da in azhar ce sai azhar yayi ake a biya la'asar kuma sai da la'asar a biya ba a biyan isha da rana sai da daddare wannan ba haka ba ne eh kwata-kwata ashe akwai irin wancan ilimin har yanzu ikon Allah to in dai har akwai bashin sallah a kanka fi kulli waqti duk lokacin da ka samu sukuni kawai ka biya min lailin auna nahari da daddare ne ko da rana karka ce wai ai sallah azhar ne ba za a yi ta da daddare ba to ai ko da ranar ka yi ta ba ranar ta bane da yin ta da daddare da yin ta da ranar din lokacin ta ya wuce ba lokacin ta bane don haka kowane lokaci ma ka yi ta ba lokacin ta bane amma idan ce maka ta yi ba da son ka ba kuma baka samu sukuni ba sai yanzu to da kake yin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka yi ta lokacin ta kamar in bacci yanzu haka kawai kana zaune baka sani ba kana nazari sai bacci ya dauke ka kai ne baka farka ba sai da kaji as-salatu khairun an nawm kana tashi kawai ne kai shayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai lokacin ka ne abun ka kai domin baccin da bacci ne ya da dauke ka sannan kuma da ya dauke ka ba wai farkawa kai ka sake kudundunewa ba baka farka ba sam sai da alfijir ya fito to sai ka yi isha'i din kawai ba da niyyar ka ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma malaman fiqh don su koya mana adabu sukan ce qada'i lokaci ya wuce amma ga wanda yake da ganganci ne ake wannan amma mutumin da kama shi aka yi aka rike aka ana shi sallar har lokacin da ya wuce sai aka sake shi to yayi kake daga an sake shi kar ya bata lokaci abun Allah shi ne lokacin ta abunsa don ba da gangan ne ya kai abun ba yanayi ne ya kai shi wurin don haka ya yi ta lokacin ta ne abunsa kawai shi an taɓa yin wannan tafiya sai aka yi ta'arrufi cikin dare aka yi zango aka kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai duba mana yanayi hilalu ya ce zan mana gadin alfijir ya jingina da sai yana kallon gabar yana karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai aka yi bacci shi ma bai san san da ya jingina kansa da tozon rakuminsa bai kama bacci ba su farka ba sai da hantsin rana ya bugi fuskokinsu suka farka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu huraira ina gadin addijin ya ce abin da ya danne ku shi ya danne ni wallahi ya ce to mu bar wannan farin akwai shaidanu suka gusa daga wannan koyin ya ce to a kira sallah aka kira sallah suka yi sallah ce to daga yanzu duk wanda irin haka ta same shi ya sallace ta a lokacin ta yanzu shine lokacin ta a gunmu kun gane an eh Abu Huraira ne yake ga abin nan Bilal ko afwan Bilal jazakumullahu khairan shine jama'a wato yanayi in dai ba kai ne ka jawo shi ba har ya talla ta kubuce maka to agun Allah baka da laifi mantuwa bacci tilastawa aka tilasta mutum aka tsare shi aka hana shi kamanta kwata-kwata baka tuna ba ko kuma kai bacci baka farka ba wannan Allah bai kama ka da laifi sai dai in dama lokacin ya yi kaki je ka kwanta bacci to wannan kafkara da laifi ko kuma ka tuna sai ka ce bai yi abu kaza su kuna to wannan yanzu kana da laifi duk sanda za ka yi ta yanzu ƙaba'i ne ranko ne sannan kuma ta yi ƙila ma Allah ba zai karbe ta ba domin ramkon nan haɗari ne da shi in dai da gangan ne mutum ya ƙi sallah a lokacinta sai ya yi ta a wani lokacin da ba shi Allah ya ce a yi ta ba ba shi manzon Allah ya ce a yi ba to sai kai a lokacin Allah yana iya cewa ba ita ce ka yi ba don ni wacce nace ka yi ba a nan nace ka yi ta ba wuri kaza nace ka yi ta ya za ka yi ta a nan don haka ba ɗawa ka yi ba an ce a yi ta da zawali kai kuma je ka yi ta da magariba an ce ka yi ta da ainihin wato lokacin da rana ta karkata tsayinka ka daidai da inuwa sai ka yi ta da magariba ba aka ce ka yi ta lokacin alfijir zuwa hasken gari sai ka yi ta bayan rana ta fita wannan duka Allah yana iya ce maka ba na ko ba tawa ba ce ka yi don ba wannan lokacin na ce ka yi ta ba ko amma idan akilat ne bacci ne dan ne ka ce a lokacin ka farka mantawa kai baka tuna ba sai a lokacin tilasta ka aka yi aka hana ka baka samu kubuta ba sai a wannan lokacin wannan Allah zai karbe ta kuma daidai shine lokacinta kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ah, ina muke wa inda dululi shamsi ko da rana tana hudowa tun da rama tun da sallah ce ta kubuce maka ka tuna ta yanzu kai ta kawai karka ce an hana sallah lokacin hudowar rana wannan din ai ita wata sallah ce wanda ba haka aka so a yi ta ba don haka ka yi ta kawai wa inda gurubiha ko da tana kokarin faduwa nan ma kaga go lokaci ne da aka hana wa inda iha da lokacin da ta daidaita tana tsakiya duk idan akwai sallar da ka tuna a kanka baka yi ta baka yi kokari take kawai a lokacin ka yi ta in kai sakaci kace eh bari in je gida tukunna ko bari in gama abu ka za tukunna to yanzu ka zama mai laifi ko ka yi ka zai wahala Allah ya karbe ta tana wanda kusan ma domin ta yiwu a yafe ma ita din ba a karba ba amma a yafe ma shi yasa wasu malamai ma suka ce istighfari ne maganin irin su kamar mutumin da yake azumi a ramadana da gangan sai bayan ramadana sai ya diya shi to ai ba cikin ramadana ba ne Allah da ya ce wa ai shaharu ramadana alladhi unzila fihi alquran ko sunnan ko ah, wa man shahida minkum ash shahara yake falyakum ku ya azumce shi to kai kuma baka azumce shi ba sai kai azumin a cikin wani wanda ba shaharu ba ne to wannan ma an ce inda zaka azumce zamanin ka duka da nufin karama wannan ɗayan ba za ka rama shi ba to haka sallar in ta kuɓuce maka a daidai lokacin da aka ce a yi ta kuma da gangan duk yadda za ka yi mata wuya ta dawo ta zama wancan ranar kuma daidai wannan lokacin to sai dai in ba da ganganci ba ne wannan kuma Allah zai karɓa duk sanda ka yi ta lokacin ta ne wa kaifa ma ta yassara lahu yadda duk ya sauƙaƙa ga mutum kawai a haka zai rama ta da daddare ya fi da rana ne tsakiyar dare tsakiyar yini magariba tana yi a rana na fitowa da hanki duk wa in kanar tsiratar idan ba ta da yawa aƙalla min salati yaumin wa laila ba ta wuce sallar yini da dare ba sallar yini da dare salloli nawa ne biyar sallah biyar to in dai ba ta wuce sallah biyar ba kaga da asuba azhar la'asar maghriba isha'i ana wuce haka cikin yini har ƙarshen dare ana wuce wayannan sallolin ne to su ne salatul laili wannan hari sallolin dare da yini in dai ba su wuce biyar ba ba da abiyinna kafin ka yi isha'in yanzu sai ka fara da su in akwai salloli a kanka matuƙar ba su wuce biyar ba daga ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar ba za ka yi wannan hazira ba sai ka gama da waɗancan fa'ita kuna ganewa ba za ka yi wannan sallar da za a yi yanzu ba sai ka biya waɗancan da suka kukuce maka matuƙar ba su wuce biyar ba banda in sun haura kuna ba? wa in fatat waqtu ma huwa fi waqtihi ko da in ka tsaya kana jero su kafin ka kare su ita ma wannan da ake cikin lokacin ka din lokacin zai kubuce duk da haka dai sai ka kawo su kafin ka kawo ta karka ce to ai wannan lokacin ta zai wuce bari in yi ta tukunna sannan yi wannan ko da wannan din lokacin ta zai wuce yace ka kawo wa'ancan tukunna kafin ka kawo ta sabanin fahimtar wasu ke. wa in ka surat idan kuma ta yawaita sama da biyar ta wuce sallar yini da dare watakila ta kai shida ko ta kai sallah bakwai ko takwas ko abin da ya kai sama da aka. ba da abima ya kafu fawatu ciki bada abina ya kafu fawata wakti sai ya fara da wannan sallar da yake tsoron kada ita ma lokacin ta ya wuce sai ya fara da isha'i yanzu ita ce gaban ko to sai ka fara yin isha'i din tukunna sannan sai ka duka biyan wa'ancan tun tunda sun kai shida zuwa kama. amma idan ba su wuce biyar ba sai ka yi su kafin ka yi isha ina fata ana ganewa to wa man zakara salatu me haka ne ba wa man zakara salatan fi salati wa man zakara wanda ya tuna da salatan wata sallah fi salatin cikin wata sallah kara cikin isha'i kamar yanzu sai ka tuna da magariba a shefan ne ba to ka tuna wata sallah kana cikin wata to yanzu ne abun yi fasadat hazihi alaihi to wannan din ta yanzu ta ɓaci a kanka yanzu ta ɓaci tun da ka tuno waccan idan da baka tuna ba har ka gama har lokacin ta wuce sai ka tuna giya isha'i kawai na yi magariba ba sai yanzu magaribar kawai za ka yi isha'i ta sha amma idan ka gama isha'in kuma sai ka tuna magariba a je ban yi ba in kai magaribar ne ka yi isha'i sai ka maimaita isha ina fata na gani amma idan lokacin isha'in ya wuce bayan an yi zallar asuba ka tuna isha'in ka ta sha magariba za ka kawo kawai na magariba za ka yi kawai eh. in ka tuna wata ba ta yi gaje kai wannan ta ce don in ta ɓaci a ka to ai babu ita a kawai sai ka ce musu kai na tuna da faɗi kafa jama'a wa na'ibi bismillah sai ayi kama sai a wata to ai fasadar alaihi ko to kuma salatul mamu tabi'atul li salati imamihim tana biye da sallar liman abu ɗaya ne kawai za ka yi kana sane da baka da alwala ne ka shiga gaban mutane aka yi sallah su ba su sani ba yanzu ka kace babu su ta su sana a'a ba tunawa kai ba da gangan ne eh amma in ba da gangan ba ne ai wannan ba ka da laifi ko kai dai ana maganar laifi sai kai sallar haka nan kirmi sisi saboda in ka buta wani zai yi sallah a inda kake tsayawa kai kuma an kafi karfin nan haba malam inuwa da me aka yi sama da haka ma haba malam to yanzu su sallar su tana nan kai kuma ba ka da ita sannan kuma sai an tukume ka laifin da kansu duka fasadat alaihi wa man ba'ika fi salati wanda yana cikin sallah sai ya dariya ba yi murmushi ba fa Ya yi dariya bai na baina dhahiki wata tabassul domin akwai bambanci tsakanin dariya da murmushi to wanda ya yi dariya a cikin sallarsa a ha ya sake ta sau nawa kake ji wasu na cikin a cikin sallar kuma sai a miƙe a ci gaba da yi yara ko to waye sai hmm? to Allah ya tsawai na mai sallah aka ce inda ya yi dariya a cikin sallarsa ta baki ko liman ne za ka ce sai ka ce ko liman ne to ko liman ne kuma daga inda ya yi dariyan sai ya yi waje ko sai ku dora tun da ba ku yi dariya ba gane? wa man zahika fi salati wanda ya dariya a sallah a adaha ya sake ta wa lam yu'idil wudu'a amma banda alwala alwala kanana dariya ba ta walwale alwala amma kana ba ta sallah wa in kana ma'a imamin to idan tare da liman yake sallah fa kamada da dole ya ci gaba da bin liman wa ada sai ya sake daga baya wala ce a alaihi fi ne, amma don murmushi ba komi ba sake sallah ba ba a ji eh to shi kenan waccan dai ta ɓaci yanzu a raka a karshe ake in kai kabbara arama ka sake bin shi malamai suka ce shi kenan ya yi amma su wa'yancan da suke son su kore ka sun ce ka bi shi a haka sai an gama an ne sai ka yi ikama ka yi wata gobe ma ka kara ba ka samu salatin jama'a ba daraja ɗaya za ka tsira da ita gobe ma ka kara wasa da sallah har ana sallah gaban Allah har ka tsaya har ka samu sukunin dariya amma murmushi aka ce wala shay a alaihi fi tabassum wan nafku fi salati kana cikin sallah sai ka kure wani abu haka mala yake kalkalani yana daidai da wanda ya yi magana kalkalani kamar magana ne sabanin wasu malaman kuma ba haka suka ce wal'anidu lizalika mufsidun li salati amma mutumin da inda gangan ma yayi to sallarsa ta baci wanda kuma ba da gangan bane zai yi baci don ya yi ƙari don wa man sahiyan sajada ba da tunalayi wanda ya magana da rabkanuwa ba ji zai yi to shi ma yanzu tun da ya yi wannan kure-kuren to zai yi ba ji inda gangan ne kuma ta ɓaci maganar ma inda gangan ka yi ta to sallaka ta ɓaci inda rabkanuwa ne kuma za ka yi ba ji wannan kenan a karantarwar maliki wa man aqa'a al-qiblata wanda ya kuskure wa al-qibla sallah yake yi mai ya samu mai ake ce masa imuwa ko kawai sai ya tsammanin nan ne gabar tun da mu yanzu mun ce kibla sai mu ce gabar kawai sai ya kalli kudu ko arewa ko yamma sai da ya gama sallah wani ya zo ya ce bawan Allah kamar sallah na ga kake yi ya ce eh. yi ita to ai ba nan ne alƙibla ba ga inda alƙibla take ko a da fi wakati sai ya duba da sauran lokaci ko lokaci ya wuce da ya zo dama watakila ko wani abu yake nema yana ka ƙoƙari kuma ya ga kana sallah ba alƙibla ba yana cikin wata shumbullar ta sai daga baya ya ce ni kamta inda na zane ka wuri kaza nan kamar sallah na gaga ke ce kuma yamma yamma ne ya ce ai yamma ne to ji nan wannan sallar ta sha don lokacin ta ya riga ya wuce aina ma kan ma samma wajhullah ko ina kuka fuskanta akwai yardar Allah a wurin don haka ba da gangan kai ba sannan lokaci ya riga ya wuce amma idan da da sauran lokaci za ka sake kamar magariba ce sai ya same ka yanzu sai gaya ma to ai lokacin da bai wuce bai sai sai ka sake ko isha'i sai ka sake matukar lokaci tari laruri duk sun wuce to shi kenan ta sha ana ganewa wa kazalika malam yace haka nan man salla bi na najisi mutumin da sai yayi sallah da tufa mai najasa au ala makanin najisi ko kuma akan filin da yake da najasa baka ankara ba sai da ka gama sallah sai ka gane rigar da ka sa kana da najasa a ce ko kuma filin da ka hau kai sallah ashe akwai najasa a wurin to yanzu hukuncinka daidai da wancan ne a adafin wakati sai a duba lokacin sallar yana nan bai wuce ba e to ka sake ta lokacin ya wuce e to ta sha kun gane wannan? ai ba da gangan ba ne amma inda gangan ne kai sallah da riga mai najasa fili mai najasa ko shimfiɗa mai najasa a ada abadan هناك فرق بين الإعادة أبدا والإعادة وقتا إذا أكت أعادة في الوقت فوانا في إن لوكة بيوتيبا إن يوتيبا ذا أساكيبا أما أنت أبدا فتوشي صلر فتفت بطيبا أنا بينك إتزاك ساكي فوانا تند بعد غنغم بني har lokacinta kuma ya riga ya wuce ba وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته haka mutumin da ya salla da ruwan da wasu suka ce mai najasa ne wasu suka ce ba mai najasa ba ne banda wanda aka yi ittifaki akan najasarsa wannan kam da abadan ya sake har abada amma mukhtalifun wanda akwai kilafa akan kasancewarsa najasa to shi ma a'ada fil waqti mutum ya sake a kan lokaci wa amma man bima in qad gayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu ada salatu abadan amma mutumin da ya yi alwala da ruwan da ya jirkita ɗanɗanonsa ya canja rihinsa ya canja launinsa ya canja kuma kowane ɗaya daga ciki in ya canja yana tuɗe ruwa daga ainihin ƙasirun mutasirun kuna ganewa to ya ka same shi launinsa ya canja ko ɗanɗanonsa ya canja ko rihinsa ya canja in ka ɗaga shi sai ka ji yana wari in ka kai shi hanci rihinsa kenan ko ƙanshi ko kuma in ka kalle shi ka gan ya koma bulu ko kore ko rawaya haka ko kuma ya zama baki kirin kuma shi ruwan asalinsa ba haka yake ba ko kuma in ka sa a baki yake ji zaki ko ɗaki ko yani ko hamami wanda kuma ba haka aka san ruwan ba sosai kuma kai alwala da shi to wannan sallar ana son ka sake ta ita kam abadan kaga ya bambanta da wancan ruwan da aka samu khilafa wajen tsarkinsa kun gane wannan? to aina muke na'am to wa wudu abu kuma sai ya sake wata alwalar kaga a ada wuzo a huwa fana ka buke sai ya sake alwalar sai ya sake wata sallah ba sai ya yi sallar ya zo ya sake alwala ba ana gane ma? to malar ya ce waru kisa filjan an yi ruksa wajen haɗa salloli bainal magribi wal isha'i lailatul matsari sai aka yi an zo lokacin magariba yi ga ruwan sama a yatsin ko to shari'a ta yi wa mutane ruksa sauki a haɗa magariba da isha'i lokaci ɗaya kowa ya fita a rufe matsalaci kowa ya gida saboda an ga alamar hadirin nan idan muka yi magariba muka koma gida wasu ba za su samu dawowa su samu salatul jama'a ba sace to jama'a mu haɗa sai a haɗa magariba da isha lokaci guda sai a koma gida kawai a rufe matsalaci an gane wannan lailatul qadari da aka yi ruwan sama mai tsanani wa kadalika fi tsinin wa zulmati haka nan idan an yi ruwan kusa da magariba ya dauke amma ga tabalbali ta ko ina ana da kyar ka iso masallacin ana tashi ana faduwa watakila ba zazzabar rugar ku kafin ka iso inda masallaci yake malli to in aka zo sai a haɗa magariba da isha saboda duhu lokacin ba farin wata sai a yi sallar magariba da isha kowa ya yi maza maza ya koma tun da sauran haske haske don ya kai magariba aka ce a koma to ba za a samu dawowa ba sai a yi asarar wannan salatin jama'a ce, yace yu'azzin lil maghribi farko za a yi kiran sallar magariba a wani lokaci farkon lokaci daga zarar rana ta faɗi sai a kira sallan magariba kharijal masjidi waje da masallaci kamar yanzu kenan sai muke da lafiqa summa yu'athiru qalilan sai a dan yi jinkiri kaɗan ba za a fi sallan ba fi kauli malik wannan abin da imamu malik ya fahimta kenan in aka kira sallar a farkon lokaci yake to a ɗan jinkirta kaɗan sun mu sai a yi ikama fi dakilil masjidi cikin masallaci sai a tada ikama salli ha a sallaci magariba ana tallamewa ladan sai ya miƙe ba zai je kharijal masjidi ba ba zai fita waje ba kenan kamar yanzu sai muke ba zai daular fika ba to in ya kira sallah wannan lokacin sallan ne ya kira yana gaya wa na nesa masu yi duka sun suna ciki dama ko ba wanda ya iyali kuma in zai gaya wa na nesa shi na nesa lokacinsa bai yi ba su ma don larura ce ta sa za su yi ishar yanzu don ba lokacinta ba ne ruksa ce Ko don haka ba zai fita waje ba sun mayu azinu lil isha sai a yi wa isha'i kiran sallafi, fi dakilin masjidi a cikin masallacin ba za a daga murya ko ina a gida ana fahimta domin wannan an an faɗa ne don ku da kuke ciki kawai ku ji iya ku wai ƙimu a yi ikama sun mai salliha sai a sallace ta sun mai yansariku na sai kowa ya fita ba za a tsaya kuma ana wani nazari ko ana lazimi ba ya kuma kun san za ku tsaya me yasa kuka yi sallah ba a lokacinta ba matukar kuka yi salatul jama'a ko ka zauna to ba ta yi ba daga kun yi kowa ya fita a rufe masallacin don kun ce dama so kuke ku yi maza maza ku je gida kafin wannan larurar ta takura ku to kuma ya kuka zauna to inda har kun san ku za ku zauna kan ku jira isha'i ta yi kuna fahimtar malam don haka daga an yi kowa ya fita kawai yan sariku wa alaihim isfar ga haske a kansu kuma sun fito daga isha'i kabla magribu shafaki tun shafaki bai buya ba والجمع في أربعة إيه؟ على مذاكم سنة بارين شرح ما كم حلو نعم Thank you. kai kaɗai kai jami mutum ɗaya baya jami sai dai in bulaguro ne amma jam'in magariba da isha'i a gida a gari kuma ba salatul jama'a ba wannan sai dai in an yi magariban ka tafi ka je ka yi salatul isha'i lokacin da isha ta yi kuma da sallar sallar magariba kawai cikin sallar isha'i sai aka fito zuwa mun ga da ko sai aka ba aka ba mun ga ba da kuka cikin masallaci to wannan kun lokacin isha'i bai yi ba kuka yi sallah don ba ku bar masallacin ba ya kamata da ku ku tafi ku bar gun eh to haka dai shari'a ta biyar da in kuma har kun san ba za ku tafi ba za ku zauna kuna tare har lokaci yayi to ku yi isha in lokacin isha ya yi ku yi isha wancan he ku da ku da shi a nazila na ɗan abu kaɗan yi haƙuri eh, na'am ehe eh. eh, a wannan lokacin zai gaya musu sallar ba ta tashi don ba alwala aka fara ta kwata-kwata ta ɓaki amma da ya fara ta da alwala alwalar ta katse iya inda ta katse bayan ya yi sai wani ya zo ya jona to amma dama da ɓakin ta ya fara ta sai ya zaya muku fasa ta fa ɓaci jama'a ba ta ko ku jira ni in yi alwala ko kuma in kuna sauri na yi bibi sinilla saboda ne mantawa ya yi larura ce to ba ku da adalci kuma ba ku da ɗa na ai aka ce a shaurari liman li uzurin karibin to ba ku da sallah yadda duk kuka ga dama ku yi mana sallah kuke yi in ma kaga dama ka kwanta sallah kake na dai tsorawa kai wani iri an ce maka babu ita kwata-kwata ne mai yanzu ba kwa tsalla eh? babu ita aka ce maka kwata-kwata wanda ake tana nan kam ai jawo wani zai iya kafa a madadinsa sai ya fita sai a ci gaba da yi amma wata wanda malamin na ya tambaya ita ba ta take ka fahimta yawwa eh in kaga ya fita kawai in ya fita kawai ba tare da ya ba wani umarni ba kuma bai yi batu ba ku kaddara ba sallah amma idan ya yi wa wani ishara ku kaddara sallar yanzu tasa ta katse ku kuma takuna nan sai ku jona ka fahimta yawwa eh a lokacin A'a, wannan kan tun da ya ha'ince su ya ha'inci kan shi kawai tun da har bai gaya mana ba har ga kamar daga ya dawo ce eh, mu ce karya ke yi. Me yasa da za ka fita baka gaya mana ba? Eh? ka san ko ba mantuwa yayi ba tunda har ya kuta, ba mantuwa yayi ba don haka sallar ku tana wa alaikum wa rahmatullah ba na ji sosai fa na'am na'am ya ake yi Eh. da ƙarfi to shine wanda aka ce kar a falla don larura ta sa za a yi wannan sallar a lokacin ba lokacinta ba ne hakan na sa wasu su firgita domin da kiran sallah kowace in an yi ba rugowa ake yi don tsakar rana aka jan kira sallah to akwai matsala to an yi ba yanzu yanzu assalamu alaikum sai ka ji kuma an falla kiran sallah to akwai tashin hankali jama'a akwai damuwa ko don ba lokacin kiran sallan isha'i bane shine hikimar da suka ce sai a tunda ku kadai ne so kuke ku yi salatin jama'a yanzu a matsayin jam'i larura ce ba lokaci ne yayi ba to kiran sallar da'ilar masjidi a cikin masallaci kawai iya ku za ku ji sai a yi sallah bismillah in kuka yi sallar kuma yake kowa ya fita ya tafi gida saboda wannan larura da ta sa kuka yi to ku tafi amma in kuka yi kuka zauna a gurin ya nuna ba larurar kenan ganganci kuka yi wa lokaci kun yi wa lokaci ganganci kun yi sallah ba a lokacinta ba kuma ba ku bar gun ba ka fahimta yawwa akwai wanda za a ga an yi sallah kuma an kama hira na a ba wai bi kai maka ba tunatarwa ne musamman ma malaman mu nan duk su ma da wannan littattafan suke aiki to yawa sai a tunatar da shi shi watakila yana ɗan jin tsoron ladan ne ya san haka ake zaman kwarai kuwa akwai wanda tsoron tsoro ake da yake addinin ba a kunnace ake yin sa ba don addinin a kunnace ake yi ba a tsayawa ana abun nan ba yi wa juna nasiha ake yi to idan ka ga an samu kuskure musamman liman fa liman fa shine ke da masallaci shi ke jagorantar masallaci yana iya kawo tsarin da duk masallaci zai yi kyau kuma idan shari'a musulunci ake wa za a bi shi sai dai in tsarin da ya kawo ya saba wa sunna ya saba wa shari'a nan kuma jama'a suka ce to ai wannan kuma bid'a ne akar Allah kuma ya dace a matsayinmu a ce kuma mun zo muna bidi'a bai dace ba amma matukar tsarin da ya kawo na sunna ne fa wajibi ne su bi don shi liman ne shi aka sa a matsayin shugaba a wurin shi ya sa limancin nan fa yana da matsala in ka san ba za ka iya ɗaukar nauyin masallaci ba fa ya kamata ka aji don duk wata fatawa kai ne ya kamata a tinkara fa karantarwa kai ne duk wata matsala in ta so kai ne yanzu nan ana wata rasuwa kawai sai a rugogun liman sai a zato hawa ne ya mutu babbansa da kawunsa suna nan sannan kuma yana da 'ya'ya da jikoki matansa biyu sannan kuma babansa da mahaifiyarsa suna nan aka ramakan ya za mu yi da dukiyar to a nan liman fa'ido zai daina fata sai a yi tsuru to wani ba wannan za a tambaye shi ba ma sallar kanta za ta rikice a tambaye shi sai ya kasa gane yadda zai eh kuma lallai ne masallaci a same shi kai ɗin liman ɗin ne masallacinka yana raye ba wai sallah kawai ake yi a ce fatiha da kaza da kaza da annabi kawai ku kusa ba dole ne a sa wa masallaci darasi don a wayar da kan masallata su san aƙidarsu su san yadda addininsu yake ana yi sannan kuma in akwai matsalar da kake ganin wani ya fahimce ta ma ka sa wani ka ce kai wani lokaci ka za ka rika karantar da abu kaza wannan duka liman zai iya sawa a gani yanzu kamar masallacin wannan akwai wanda na sa yana karantar da alkur'ani kuma alhamdulillah kuma an ba da haɗin dattawa ana koya musu alƙur'ani daga fatiha aka fara ana nan kuma ana yi kuma ba girman kai kaga wannan za mu samu kira'ar mu ta gyaru sannan kuma ga littattafai kala-kala ga na fikihu muna yi ga hadisai ga tafsirai ga aƙida duk muna karantar da tauhidi duk gaba ɗaya a masallaci aka ce kowane masallaci aka za a yi masa yaushe za a zauna da duhun kai ko zuwa kake kana zama kawai sai ka bi malamin wani masallaci ka zo ka rika zama kawai ka rika sa hankali wallahi in ka je kasar da wani ma da ake ce masa malam a wani wuri sai kare na ne to amma masallaci kawai kuruma haka ka zan kuruma Kuruma ba in yayi kara ba ka ji to amma gane ganewa to haka wani masallatan kurane ne sai dai ka ji obar obar an gama ce zariya da barawa fati a yi a gama a shafa ko waye waje ba abin da kakai ganewa ba a taɓa koya maka kawai ba eh? to wannan ba kurman masallaci ba ne yaushe aka raya shi haka masallacin annabi yake ka je yanzu haka masjidun nabawi kaga halka halka halka halka ba za ku karyata ni ba ku don mahajjata duk mahajjaci ba zai karyata magana ta halkoki wani wurin za ka ji da indiya ake yi wani da turanci ake yi wani da faransa ake yi in ka je ga wanda ake yi da larabci tun da shi ne umu shi ya fi gamewa kowa ya je zai ji larabci kamar in ba ka ji ka je ga indiya kan yana wa a abu da hausa dai." to ni ban ga hausa ba gaskiya duk ban gani ba don gaskiya na zagaya na zagaya ni ban ga halkar hausa ba inda na ga dai wani malami an ba shi kujera yana wa'azi da hausa ban gani ba amma na ga indiya na ga turanci na ga faransa a yanayin ni kam daidai lokacin don za ka iya yawa wani wurin baka gani ba mai yiwuwa Allah da kai ni kan inda bahaushen yake yi da ni sai dai a waje irin namu wanda suke bin tawagoginmu suna rike da dafiku su kan wa'annan wanda aka tafi da su daga nan amma wanda hukuma ta shi kujera kujera ce ta musamman ta mukami yake zaune a kan kanta yake ba da darasi shi nan aka bashi sannan kuma ga ƙananan halƙoƙi wanda ake za a zauna shi kuma a jikin sila ga ƙura'anai ga inda ake ɗora ƙura'anai kana tafiya za ka wuce ana kiran ka baka ƙura'ani a ce zo ka yi koyi karatun ƙura'ani za ka ga wani gemunsa har nan fatiha tana gagara wallahi sai ka yi mamaki sai ka ɗauka balarabe ne daga wata ƙasa yake ba wai mu ne kawai muke wannan kiki kakan ba wallahi za ka ji ana ce masa alhamdu yana hamdu alhamdu alhamdulillahi alhamdu ana gyara masa yana kafama ana gyara masa yana kafama kuma ga shi fari sol in ka tawaye ka ce laraba ma ba su iya gara yawanci fararen nan da kake ganin su duk wasu kasashe suke kullowa wallahi ɗan Najeriya yana da ban mamaki in ya zo ya ce ka yi karatu kana yi da kyau sai ya ce maka Najeriya ko? mamaki zai ce an tamin Nijeriya? don dama kafin ka yi ma sai an baka littafi sa sunanka da inda ka fito in ka zauna ka sa suna na wane daga kafa ka shi ke in baka yi ba kuma zai rubuta ma Ba a Eh, eh? zai rubuta maka sai ya rubuta iya agajin wa'inda ya karantar a rannan ga sunan ya san ya karantar da ne ɗan gari kaza wani ɗan ƙasa kaza wani ɗan kaza kaza wani lokacin in kai karatun har ya burge shi har akwai littafi da za a ba musu saboda murna akwai littafin da nima wani ya bani wanda ya haɗo akwai littafi ɗaya ne akwai kitabu tauhidi a ciki arba'una nawawi a ciki usulu salata a ciki usulu fiqh a ciki duka a littafi ɗaya a dunkule wannan mutanen masallatai kuma in ka zo harami ma haka ne za ka yi da ganin halka halka to mu muke da kuramin masallatai sai Allah ya kyauta na'am to amma ai an dan fara fahimta don ai ya ci da ko yanzu akwai masallatan da ai ana yi ana zagin mun dai ana daukan dare eh ta wani dattijo ne abubakar gumi ya ce to Ki izala dare ko baka yi ta ba dai ta rage maka hauka ina tuna wannan karatu ita ita izala dai ko ma ba ka yin da dai in ka ji wa'azinta dai za ta rage maka hauka eh abubakar gumi ne lokacin yana da rai wani wannan nasiha ka san shi cewa yake shi shi izala shi uba ne kawai amma shi ka san shi baya ciki sunan sa baya cikin kungiya eh baya shi uba ne za ku je zai nuna muku ga yadda ya kamata ku yi ga yadda ya kamata ku yi akwai shugabanta daban mataimaki daban za ka gama komi ba za ka ga sunansa cikin tsari ne to shi ne ana bayani a wani wa'azi ya ce to suna ƙoƙari don ko ba ka bi su ba dai za su rage ma hauka in kana jin karatun su to Allah kyauta yanzu wani abu da na gani jiya a irin social media nan dokawa ne ba sun daura tsakiya kawai yi mutum kaga ana rawa ana haka tawo ya mutu ya tuntsure ko ya mutu ya suma ke in ya zo sanda kawai zai nuna masa haka kawai sai ya tuntsure ya mutu eh iya yawan ku in ya nuna ku haka ku ko in ku ku ne ku zaka yi ku tuntsure wai ko kun yi sa'a to wace hauka ta fi wannan to za ka je ne ma ai in har ka ganka a gurin to za ka faɗi don ba ka faɗi ba baka da rago ai kamar masu cewa ga shehu ya fito a katangar gidan wani in ka je aka nuna ma ka ce yawa eh ni ma na gani don ba ka gani ba ka da rago to wannan ma wani hauka ne ya aka wai a ce wai wanda ya mutu ne gashi ya bullo a ɗakin wani ko a zauren wani eh? kuma in aka je kowa sai ya gani duk wanda aka nuna mara sai ya ce eh na gani na gani kuma ba a ga komi ba ba abin mutum ya gani sai ya ce ya gani to kaga wannan hauka ne wallahi sunna in ma baka yi sunna ba inda ya tana kasancewa masu sunna su suka fi hankali wallahi ko ka ki ko ka so in ba sunna kake bi ba kana tare da hauka ai ajununu din kunun haukan kala kala ne ai ba wai don baka tubewa ka tafi tsirara ba ce kana da hankali kamar abin da Allah yake da sa ka kama shi ne wani hauka ne bi wannan ba haukan da ya ji ka wallahi ga tsari daga alqur'ani ga tsari daga sunna kawai ka watsar wai shehu ne yake waye shehu ko ga yawon aya ɗaya inda Allah ya ambaci sunansa a ƙura'ani hadisi ƙwaya ɗaya maudu'i sunansa akwai maudu'i ma babu ko su sun kasa yin hadisin ƙarya su kira shi eh? balle aya to sannan kuma ka bar ayar ka bar hadisi ingantacce daga Allah Allah ne yace ya turo maka manzon Allah ga kuma abinda manzon Allah ya kawo sai ka bar shi ka ce ga abinda shehu ya tsara <laughs> ai mu da ɗariƙar wani ai mutu karaba takalmin kaza to kai ko in kai watsa kai da jahannama takalmin kaza wallahi in dai har kayi wa sunnar manzo Allah kishiya ka bijire mata ka bi wancan kace takalmin kaza da me ake tuɗe takalmin kaza eh? a'a takalmin kaza dai haka kawai ba a falu ne sai ya sha wuta wallahi to wallahi ka guji kin sunna ka guji kin sunna wallahi kuma in kana so ka zama mai hankali ka ji sunna wallahi in kana so ka zama mai hankali ka ji sunna in kuma kana so ka zama harigilo kake to ka bar sunna ka bar sunna wani wani babanka wai ya hana shi sunna wani matarsa ta hana shi sunna wani kuma kawai abokansa ne suka hana shi sunna wani kuma wai malamin sa ne don yana bid'a shi ma ba zai bar bid'a ba wa'annan duka sun kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka rewa manzon Allah don matarka ka rewa manzon Allah don babanka ka rewa manzon Allah don abokanka ka rewa manzon Allah don malaminka wa'annan duk sun kai matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mai darajar manzon Allah kuma ba wanda Allah yake gashi nan shi na turo muku sai manzon Allah shi kadai kowa an ce ya ne ba wai ya zo a bi shi ba kowa cewa an kai ya ga wanda na turo muku ku bi duk wanda kuka ga ya ratse bai bi shi ba to kar ku bi shi in kuka bi shi kun yi ratse amma in kuka yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka bi shi to layi kuka bi duk manzon Allah kuke bi ina fata ana ganewa Allah ya taimake mu sallu ala nabiyil karim to sai ai kokari dai a ci gaba da raya masallatai yanzu dai an fara daukan darasi a garin nan da yawa na ga ana sa darussa a wasu masallatan ko to to alhamdulillah da dai muna yi ana zagi yanzu kuma an zo ana yi to haka muke so dama dama in kana ce a abu kana ce kana ce sun hana ka iya ce to mu yi akwai wanda ya ga ana ta yi ana tsayi mutane suna ta zuwa na yake to in dai don wannan ne ni ma zan buɗe muku to buɗe haka muke so dama eh mai wa annabi salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد akwai bawan Allah da aka nema masa taimako rana yau wato akan mahaifiyarsa ba lafiya Allah ya don aka sai mu ta cikin addu'a da fatan Allah kuma